Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu kamu da haka kamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana a nan birnin Mena Surwa a wani zaure na ofishin magajin gari na wannan birni inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske amma kafin sannan ku rike cewa wato studio Kalangu tana hulɗa da gidajen rediyo hamsin da biyu da ke sassan wannan ƙasa mu ta Nijar da kuma gidajen talabijin guda bakwai da take hulɗa da su rike cewa studio kalangu wato tana keɓe muhawara domin tattauna kan batutuwa da dama masu muhimmanci wanda suka shafi batun zamantakewar al'umma tattalin arziki kiwon lafiya ilimi da dai sauransu to sai dai a yau studio kalangu za ta tattauna kan wani maudu'i mai muhimmanci wacce gudunmuwa ce waɗannan kafofin watsa labarai suke kawowa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasa ku rike cewa a kowace ranar 13 ga watan fabrairu ake keɓe rana da raya ta wadda ta kasance rana ta gidajen rediyo ƙungiyar unesco ta keɓe ta ne a wani taro na 36 da aka gudanar a ranar 3 ga watan nuwamba na shekara ta 2011 tun wannan ne to wanda ya ƙirƙiro radio yau da kusan shekaru 127 har yanzu radio tana ci gaba da kawo gudunmata da kuma bunƙasa radio wani makami ne mai muhimmanci wanda ke taimaka wajen isar da saƙonni radiyo radio a yau tana taka rawa a zo a gani a cewa kungiyar inasco kuma radio har yanzu ana ci gaba da amfani da wannan kafa wani sauyi ne gidajen rediyo suke kawowa wajen rayuwar al'umma musamman a cikin wannan kasa ta ta nijar wani taimako ne gidajen rediyo suke kawowa wajen bunƙasa zaman lafiya waɗannan tambayoyi ne za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da neman amsosinsu tare da bakin da muka gayyato a yau ɗin nan a yau ina tare da malam girma ari wato jami'in gidan rediyo mangari kuma mamba na kungiyar nan ta masu gidajen rediyo na karkara sannan kuma ina tare da malam tahir musa secretary general na ofishin magajin gari ina mai surwa sannan kuma ina tare da uh, bulama are kacallu kacalla wanda ke wakiltar uh, sarkin mai nasurwa sannan kuma ina tare da malam ari ligari wanda yake shugaban kawancen kungiyoyin fararen hula na wannan kasa ta nijar ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku dai wace gudunmuwa ce gidajen rediyo suke kawo wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Bari fara da kai Malam Grema Ari shugaban gidan rediyo Mangari kuma mamba na wannan kungiya ta masu gidajen rediyon karkara. Shin idan an ka ce rediyo a ganin ka wace wace gudunmuwa ce radio yake kawowa wajen kawo sauyi a cikin zamantakewar al'umma e, eh, rahman rahmanir rahim nagode malamin ma'ada e, eh, lalle dai kai mu gidajen rediyo muna kawo e, gudunmuwa na musamman eto malam girma ari an sanda yau rediyo an kadiba yana da shekara 127 to kawo yanzu akwai ci gaba da aka samu a wannan bangare na watsa labaru ta hanyar eh, rediyo ba talabijin ba a sosai ma yau ai mu ne muke tare da talaka yau misali an ka ɗauka radio mangari tun 2002 muke aiki duk labarun yawanci wanda suke kusa da mu 'yan kauye da 'yan birnin da suke kusa-kusa da mu dai ta fannin radio ne suke zamun labaru na e, yanzu zaman da muke ciki. ina gode zan sake dawa gari ka malam grema ari bana je wajen ku e, malam tahiru e, musa sakatare janar na ofishin magajin garin minisruwa ya kuke ganin gudunmu da radio take ekawa wajen isar da sako da kuma isar da bukatunku na yau da kullum domin ta da mulki da ya kamata ni wannan ba su daya ba su biyu ba radio mangari na mainin mamuka ta yi mun je mun yi ba wanda yake kama ma yake kama ma don mutane su ji ai mutane su ji zaman lahiya ba abin da ya yi shi kuma radio kai da yanzu na ji kuna cewa radio minin ya sauri ya canja ma a mikita yanayin kamar eh, zaman rayuwa a ah, zaman rayuwa na radio abu da ya canja da radio da radio ka dauka da radio guda guda ne yanzu radio yanzu yanzu ka dauka mai nema akwai radio mangari kuma duk labarun da muke ji muke ji na cikin duniya yanzu yawanci duka a radio muke ji kuma ba wai ba kowa ba ike da ike da man lokaci zamna ya kalli tele mm. radio wannan kana tare da shi kana ciki a jihunka kana ba kawai talabijin ba ce kenan da za ka ce za ka ɗauka ta kai yawon amma shi radio kana iya ka ɗauke shi ka je da shi amfanin giyawa ne mun ji daɗi radio kuma radio gaskiya su ce suna bi doka saboda ka sabon ga mikita daidai mm. su ba mu labari masu kyau shi ne suke cewa journalist ma journalist suke cewa deontologikin su eh. kuma a ce wato sanin ka'idodi na aikin jarida na a bada labaru wanda yake da tushe mm. shine mai shine radio wato ku da kuke ku ne wakilan al'umma ku ne shin kana ganin eh, radio tana taimaka muku wajen ta yadda aikin ku yadda ya kamata kamar sakon da za ku isar da shi eh, wannan wannan ba a mazance wannan na ce maka radio ya haikari ya kawo mana fasko radio kullum yanzu in muna da wani communique na harkar na na harkar communique mu in muna da wani deba ko wani yanzu yanzu sarto ka dauka kasan difa da yanzu da babu da abin harkar eh, tsaro dai ana fuskantar matsalar tsaro akai akai ba ba duka ko ina ba kuma zaman mm. lafiya buke ba kasan harkar harkar yanzu security gina ma harkar dauka harkar harkar da abin kasan difa harkar communique mu na mai yanzu muna so mu bada bayani kuma muna so mu bada labari radio direct kuma radio mangari muke ta muke communique ko mu zauna mu yi ba da wasu partner kamar ka dauka wani su akwai partner da wani su shartu wani wasu da yawa muka yi ba don a samu a ce a yi zaman lahiya don a bude ma kayan surtout matasa wayanda abin ya shaye su su ji abin ga ba abin da ya zaman lahiya a duniya a waje na da ya ba abin da ya shi abin da matakin da ya zaka ja mutane su sakan mutane kuma mutane ko da dare suna kwanciya a su suna yin su zama su ji labari a kana gonan ka kana ka ji labari kina ba abin da ya yi eh, to ya ka gana a ta ku za ku da ke saurare ko talaka da zai saurara ya za a bambanta eh, sako na gari da wanda ba na gari ba tunda an ce radio radio ne a saurare duk saurare ne ake waɗanda waɗanda a tusa saboda akwai wasu wanda za su eh, ba da labarin da zai iya kawo fitina wasu kuma suna kokarin su ba da labarin da zai kawo zaman lafiya ya kake ganin shi talaka zai iya bambanta irin waɗannan sakonni da suke eh, samu cikin gidajen rediyo. Asan talaka inda ke babbata yanzu an doka radio mangari kowa ya san frequency kin ci a lambar kaza ke kama radio gane kuma ka an ta BBC a radio ka abin ga amma abin ga a wannan abin ga wannan kaza a mai gasu kaza ke kama kenan talakan ma su da kansu yanzu suna bambanci radio su da akwai wansu radio da su da kansu ta a wannan radio mun ji shi ba ma wani bi ba labarin kirki suke bada ba amma inda harkan community inda harkan harkan harkan yake ta community mai ne su sai mu muke mu muke bada yawanci duka kuma a cikin garin muke bada kenan mutane sun sun kama wannan radio sun san da radio na labarin zai labar da ke bada labari akwai minci kuma labari akwai tushe na gode eh, malam taro eh, zan sake dawa gari ka bari zo wajen ku malam ambula eh, ma are kacalu kacala kuna wakiltar sarkin mai nusurwa an san da kuma a wannan lokaci da ake radio yana taka muhimmiyar rawa sannan kuma sarakunan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa wajen kara kusanto talakawa da hukumomin wannan ta tamu shin ya kake ganin radio zai taimaka muku wajen ta da wannan aiki naku gaskiya a wajen mu radio ba karami abu ne na kawo mana taimako sosai na taimakon da yake kawo mana dan mu kan kanmu wani sai in muna so mu bada labarunmu kafan na muke daukawa na radio sai mu zama zamna sai mu yada kuma zai je kunnen kowa don alhamdulillah akwai zamanin mu na yau in ka ce za ka yi cikin zaman eh, da muke na dardar ba ko ina ba muke mu shiga kenan ya cancanta dole sai da kafan radio radio wannan an doka an zamna an zanta kuma mutane a fisa billahi ta kama na gudunma sosai kuma mun bada mu waya mutane kai kuma ya wuce kuma sun fahimci har ma wani lokaci suna zuwa suna tambaya labari yaya ne a wajen mu ko kuma a ce mu sake zama mu kawo wannan mu sake yada labarun da muke ba su na yana kawo musu kwanciyar hankali da yarda haka nan ne muke yi kenan eh, radio wannan ba karima abu mu a wajen mm. wato ah, nako bangare radio yana taka muhimmiyar rawa wajen ta yadda eh, ayyukan da ya kamata a sarakuna su yi wajen talakawa da kuma isar da sakon da ya kamata su yi to ka dauko ne wata magana inda ka ce kamar inda ba ku zuwa mm-hmm. eh, radio yana iya taimaka muku ku isar da sako kenan idan na fahimci ka wata matsala tana iya ta hana ku ce can kai tsaye da al'umma domin ku tattauna da su amma eh, su kuka amfani da radio domin isar da sakon sosai hmm. masala wani lokaci mene da masala da muke ciki ai kowa ya san yanzu zaman da muke hmm. amma da yake yanzu a taimakon radio da zaman da muke muna wallafa muna eh, ma mutane fadakarwa hmm. kenan mutane sofa inci a zamanin da kin bai yiwuwa ne tunda kowa ya sani yadda muke ciki yau shekara mm. kamar biyar ko shida an kare ka baya wani gudan ce maka taimaka baka iya zuwa to amma alhamdulillah da taimakon radio muna zamna muna ba da fadakarwa muna waya mutane kai mm. ga abin da ya kamata mutane su yi ga zaman da ya kamata su yi ga yadda za mu so mu so juna ga yadda ya kamata mu kawo duk kowa ya kawo eh, gudunmuwan shi don a samu zaman lafiya wannan kullum muna bada kuma wannan gaskiya alhamdulillah mun samu taimako kuma mun samu cigaba cikin wannan. Mm. eto eh, a matsayin ku na wakilin sarki shin eh, ko da yaushe kukan tuntubar kafofin watsa labarai domin isar da sako na zaman lafiya alal misali saboda ana cikin kenan kuna ganin rediyo ka sun taimaka ah, wajen wannan. ci gaba sosai ma sosai ma sun taimaka yanzu mm. tunda yanzu ci gaba an same ta kowa ya san da yanzu in ka zo difa ba kamar da ne kwanci hankali ya dawo mm. ya dawo kowa ya sani dai da samu wani abu jifa jifa da ake samu bai hana ba amma duk da haka dai muna ci gaba da yi kuma yanzu wani gurin da mu ya zuwa yanzu muna ya zuwa kwanci hankali ya zo kenan nan mun samu karuwa bisa wannan harkar radio ina gode zan sake dawa gare ku malam ari ligari ku ne shugaban kawancen kungiyoyin fararen hula a wannan yanki na minisruwa eh, shin idan an ka ce rediyo wacce ma'ana kuke fidda a game da aikin da su gidajen rediyo suka suke yi eh, cikin wannan ta da harkoki naku to eh, na gode da kuka ba mu daman da za mu dan muka shiga cikin wannan muhawara don mu a ganin mu rediyo kamar dan aiki ne kenan wani abu da za ka yi ko wani aiki za ka yi na waye ma mutane kai bisa harkan zaman lahiya kenan akwai inda bakka iya kaiwa akwai inda irin mushe da za ka ɗauka ya je tara mutanen gari ya faɗi ba zai kai ba radiyo shi yana kaiwa fiye da wannan wurin mm. kenan yana taimakawa sosai bisa waye ma mutane kai bisa horon mutane akan zamansu akan zamantakewa tsakaninsu da mutane akan dokoki wanda ya kamata a bi don a zauna lafiya don ka muna gani kenan shi rediyo yana da muhimmanci sosai akan waye ma mutane kai mm. bisa ayyuka duka da muke yi muna amfani da rediyo don mu waya ma mutane kai yau an san da shi ita eh, wato kafa ko ce kafofin watsa labarai eh, suna aiki eh, an ce ku isar da sako yawancin lokaci waɗanda suke isar da sakon sukan bambanta ma'ana abin da za su gayi da abin da mutum zai saurara kan yake sha bamban saboda sako ne za a isar kamar yadda ka ce ɗan aiki ne to idan shi ɗan aiki ya ce amma kuma aiken da ya din ba shi ya haɗe shi ba ya kake ganin wani al'amari yake saboda an samu irin waɗannan matsaloli idan ka ɗauki misalin eh, eh, rediyon ƙasar rwanda a lokacin da wannan matsala ta eh, ƙabila tusi da utu suka ta yaƙi tsakaninsu dalilin wata kafa ce ta rediyo da ta kawo wannan matsala alhali kuma sako ne isa ya kake ganin ya kake ganin yadda ya kamata su masu aiki da gidajen rediyo ko kuma su kuma ma'aikatan gidan rediyo ya kamata su isar da sako eh, ga zuwa ga al'umma ke na gode wannan zancen rediyo da kuka yi wanda shi sakon da aka bashi ba shi ya bada ba ya kawo tashi hankali sosai ina tsammanin ko in ban manje ba ce la radio de mil colin ko mil kenan shi su 'yan gidan rediyo ya kamata mutum ma wanda zai bada sakon ya kamata ya zamanto mutane ne misali yau a ce kamar an gayyaci sarkin ne ko wakilin sarkin ne an gayyaci limamin ne ko wakilin limamin ne an gayyaci mayor ko an gayyaci sj in shi ko kuma mutum wanda aka san da mutum ne wanda an san da leader ne leader communautaire ne ko na kauye ko na gari ya zamanto irin wa'annan mutanen radio suke amfani da su wato masu faɗi da masu aji mm. wanda aka san bremen ta ne ko cikin mata ne ma a san wanda dottijiya ce mutumin da an sani ne ko zaɓeɓɓe ne wanda aka zaɓa wanda an sanda shi wannan mutumin da an zaɓe shi kenan kaga ba zai je ya faɗi ba maganar da zai je ta da mutane hankali in saƙon zaman lahiya ne daidai zai kai in kuma ba saƙon zaman lahiya ba ne ko na wayawa mutanen kai ne ma daidai zai kai wannan ba jin tsoron shi kenan kuma eh, kuma su mutane a kowanda suke so su rara misali zan baka an example dalla region da difa yau in aka ce sako ne zaka bada a kasan difa kowa ya fi so ya ji tsohon nan mumuni muru ba don komi ba ilesai kuma maganan da zai yanda zai ga maka maganan zaka saurin ganiya ko ba ka bane ba to irin wannan mutane akwai su diyawa kuma in na komin ne in na mai ne doka da aka ce gashi nan wakilin sarkin mai ne yake magana dole talaka zai shurara kuma ya san da ba zai abin da zai bata musu ba sai dai abin da zai gyara kenan su yan rediyo su ma su tantance mutumin kirki wanda ya kamata su ɗauka don su sadar sako ga talakoki da ga mutane tunda akwai zamani ya zamanto akwai na fake news mm. magana wanda ba shi bane ma zaka dauka ka je ka watsa cikin mutane mm. wani in kuma conviction in journalism din da kanshi ne ma baya da shi mm. kawai kaman ya zo ne don ya samu inda zai ci abinci kenan kaga wannan ba zai tsaya ba ya yi communication ta kirki to ya kake ganin wato matsayin su eh, gidan radio ko kafafen watsa labarai ya kake ganin eh, rawar da shi radio yake taka eh rawan da radio yake taka ina zancen kaman sada zumunta yake tsakanin wannan mutanen bangarorin uku shi gwamnati yana amfani da rediyo don ya faɗi manufashi shi kuma eh, kamar ƙungiyoyin namu na faran kura ONG eh, Association de Development muna amfani da shi akan mu waye ma mutane kai mu eh, mutane kai don ci gaba mm. don ka ni na tsammani yana abu ne wanda wurin yake da mahimmanci kamar wata gada ce gada ce ta tsakanin mu wanda kowa ya kamata ya hankali in zai bi ta kawai na gode eh. Eh, zan sake dawa gari ka na girma ari eh, an san da yan jarida kamar da aka cewa ya kamata su kasance waɗanda suka san aikin su waɗanda suka san abin da ya kamata su haɗi waɗanda ta kamata su isar da abin da wato talakaza su amfana shi ya matsayinka na ma'aikacin rediyo kuma ya kake ganin eh, matsayin ma'aikacin rediyo ko kuma wato dan jarida ya kamata ya kasance ko kuma waɗanda suke gabatar da shirye-shirye wanda ya kamata su isar da sako zuwa ga al'umma. To madalla na gode malam ma'ada. E, in kana ta ne kukan kanku e, studio kalangu da sauran kungiyoyi mm. kowane shekara a sani na kuna tambayan animatar masu ma'aikata masu aiki gidajen radio suna tashi daga nan hanya mai suke zuwa ana ba su horo don kar su bar hanya yadda da zo sj ce deontology su san da ita su san aikin da suke kuma su san e, manuhan abin da ake koya musu kar su zo su yi abin da ba haka ba kenan kowa da kowa da ka sa kahon ka gidan radio ka san da babu kuskure a cikin shi in an ce ma wannan dan gidan radio ne duk abin da zai sa ya yi ya san da ba zai karkata shi kuma duk inda zai ta iya nemi labaru sai ya tantance kuma kamu a yada labarun nan dole sai an tsaya an saurara in akwai wani abin da ba haka ba sai a sake dawowa bisa sai a sake tahiya a nemi a girbin inda yake a tushen labari na gaske in ba da haka ba abin bai kenan a misalce an ka ɗauka e, ɗan gidan radio ya zamanto mutum ne wanda abu in ya fudda ya faɗi nesa yake zuwa kenan babu kuskure a ciki kenan wannan zai nuna da cewa 'yan gidan radio suna samun ko teknisiyan ne ko animatar ne suna samun horo kuma wanda ka gani ya zamna gidan radio to tabbatacce ce kenan abin da duk yake yi ya san da ba a sakin hanya ah. a wannan zamani akan ga akwai gidajen rediyo ko a ce rediyo bangaren gwamnati ko ko a ce rediyo bangaren na adawa ko kuma a ce rediyo eh, akwai tsaka-tsakiya 'yan baronsu shi a kake ganin eh, eh, yadda ya kamata su isar da sakonsu ga al'umma in akwai ana samun wannan kaso na bambanci to <laughs> kasan zamanin fake news din nan ba yanda an ka amma duk da haka da an san yadda dazu dan uwan nawa guda ya haɗi ne wayansu labarun an an ji ga bakin wane da wane dama ba a ɗaukansu yadda nasara yake eh. ce a lalejar ake ɗaukansu amma dazu ya kawo zancen mummuni alhaji mummuni dama an san abin da ya fito babu kuskure a gare shi in kuma ɗan gidan radiyo ne abin da zai wallafa duniya ta ji wannan ka tabbata da ba zai yiwu ba ya zo ya ta. yanda ya ji shi ko za a ciya sai an tsaya an tantance zan komo bisan shi don radio dimil kolin rwanda shi ya kawo babban yaki wanda an kashe dubunnan mutane kenan ba yanda za a yi a bari irin wannan abu kuskuren ya afku a wani sake ya sake faruwa mm. eto eh mu dawo kan wannan zamani da ake akwai gidajen rediyo masu zaman kansu akwai gidaje na eh, na gwamnati sannan kuma yanzu akwai ta dama eh, ta kafa radio na karkara shin ya matsayin rediyo na karkara don a ƙara kusanto eh, mutanen karkara ne al'umma da ke cikin eh, dazuzzuka ko kuma akwai ta manufa ta da kai ka san mu misali an ka ɗauka su radio mangari ca ake mu sai de radio de proximité yadda nasara ke cewa waɗansu labarin ba babu ma inci kusa da al'umma eh, kusa da al'umma mm. duk abin da ya shahi manoma mm. makiyaya wani labaru wanda ya kasance daga fannin meri fannin gidan sarki zancen wani eh, problem da ake samu hmm. tsakanin ma'aikatan manoma da makiyaya ko neman karo hmm. ko dai wani abin taxi da buwari da ake ta wannan hanyar ne muke yi hmm. mu din a yanzu din ba ba mu daman mu ba da labaru da kanmu ba muna jira don an ka ɗauka misali eh, journalist na radio prive ko na radio ortn da sauransu wa'annan suna da inci kuma an san sun isa amma mu hal yanzu duk da shekarun da mun kai hal yanzu mun kai kukanmu amma ba mu samu eh, izinin eh. mu ta yi mu bada labaru yadda ya kamata. Eh, to ba ka ganin ko kila har yanzu da saura wajen gwanan cewar eh, isar da sako na karuwa ga al'umma ko ko dai tsarin aiki ne hana a bako dama. To wannan abun san radio kaman na karkara wannan volontariya ne. Na ɗai ba ka da salari. Na biyu ba a barka ka ka nemi waɗansu labarun wanda sai gwamnati ya ba da izini kenan har yanzu da sauran rina a kaba akwai lokacin da zai zo za a ɗauko mutane su ma a ba su horo yadda ya kamata kamar cikin makarantansu iftik da sauransu sai a samu eh, izini lokacin yalla muna iya samun. Eh, mazaunin an ka duba a yanzu akwai dan bambanci don ka duba a da mutane sun shiga rediyo ca haka ba tare da samun horo ba ba tare da samun karatu a ma'aikatan horar da aikin jarida ya kake gani akwai ci gaba yanzu da wancan lokaci akwai ci gaba sosai mamman tunda yanzu misali an ka ɗauka radio mangari babu cikin animateur da technician wanda bai kai fiye da shekara goma ba hmm. kenan abun kuma kullum horo da ake bada irin na dan ne kuma yanzu material kayakin aiki wanda muke da su ya bambance da aristar guda ne kowa ake dauka a yi yawo wannan an ya ta yi aiki ya zo wannan ya dauka to yanzu kowa ma yana da kowa yana da ordinateur portable kowa yana da kenan a yanzu mu ma shirye muke muna dubin gwamnati ya ba mu hanya ya ba mu izinin mu ta mu ma a yi mana horo mu shiga eh, sahun sauran eh, ma'aikata ina gode imalan ari eh, zan sake dawa gare ka mu zo kan yadda kuke tadda aikin ku kwanzagaran sa a cikin sha'anin watsa labarai barin kuma gare ka malam tahiru musa eh, na ofishin magacin garin wannan gari na mai surwa eh, shin wani sauyi ne aka samu wanda gidajen rediyo suka kawo a eh, cikin al'umma wannan kasa ta ko kuma wannan al'umma ta nan yankin difa ko nan mai nasarwa. kasanto to na gode sauyi diyawa menene sauyi diyawa da ka san yanzu an doka radio mangari ma da akwai water plage wani filin da muke tayya muke tamutauna muke ce la vie de la commune mm. mutane kenan zaman za a banga zaman commune mm. a zancin zaman commune wani harkan karo a goya maka a bude maka mutane su biya karo wani harkan zaman eh, zaman lahiya duka mm. akwai wata plage kin da da muna yi yanzu ma da yanzu ma ban fasa ba amma dai kullum mina muna nan muna bin muna yi ni da Eh, eh, eh, shi um, girma wa girma mm. muna zancen mm. insha Allah za mu da wannan flashin tun da wannan babun mutane da yawa sun muna gudu maka don ce yanzu wani mai gari ya kare biya karon shi ma mm. a ce a ah, mai gari na wani kaza na gari kaza ya kare karon shi shi na an ba shi da mawani official de satisfaction kenan an ba shi wannan wani mai gari wanda shi bai biya ba wani ya ji wannan abin abin zai zama kishi shi ma ya ce shi ma ai biya zai tuna ya ji sunan shi a radio an kama ai gari shi kowa da kowa ya kai kaji ba abin da yi wannan ba abin wannan ɗan kawai dadi suke shi mutane eh. kuma bancin wannan ni radio inda radio ta birge ni kwarai sanda muka ta yi wata validity da abin ga kasan maradi ana ta musu kumin asisika hmm. can su gulbi su kornaka su komin biyar hmm. kin su guda pe eh, komin su guda suke yi na ce maka yanzu in suna wani birje in suna wani abin ga a radio ɗaɗuki abin ga a kwarnaka yake mm. kenan akwai lokacin da aka ba ma mutanen na gunduma komin birgin duk mutane duka suna jin radio kenan akwai lokacin da ake bara ga shi nan birji na komin ka ga kudi ka samu kai mm. ga kudin da kuke bada ga abin da muke da kudin ku wato ana ba suna ana ba su kasafin kudaden da suke tar da ayyukan nasu na'am kuma mutane tellement kowane komin kowa ya san komin kaza ga reconfirmation kin da yayi kuma lokacin da suka daga lokacin kamar bayan isha'i ne inda mutane kowa yana gida sai a ba da labari kenan kowa kana nan kana zamne a gida babu wanda kai ba wani ya ne ba kenan wajen shayi na kowa yana gida mm. mutan dukkan suna ji a ah, komin kimu ga recoverment nan bana ga shi na 80% suka yi komin kaza wanda 90% yi ga masu mai ganda suka biya na ci maka radio kin na na asika na korona kana mm. vraiment da na ta saka mana explain ni na ji dadi na ci mutane kuma dole su yi kishin su biya paske suna jiya radio ga da aka yi da kudi ga da aka yi ga da ka wannan ma ci gaba ne kuma daga rami ne kuwa yake yake saurare haka ne eh to idan an ka duba su eh, kafofin watsa labarai aikin da suke yi shine eh, kamar da muka ce da farko na isar da sako eh, zuwa ga al'umma a wannan lokaci da muke ana cikin wani lokaci wanda ake kokarin jawo hankalin matasa na su fice daga harakar ta'addanci ko kuma wasu 'yan sace-sace da dai sauransu shin a matsayinku na ma'aikaci na ofishin magajin garin minisruwa eh, wani kokari ne kuke ganin eh, da radio ta yi a wannan fanni domin kawo zaman lafiya da ci gaban al'umma wannan zance kuna da dasu mana mu kowace mm. tunda wannan zance na ce maka akwai yanzu ka dauko fartonar kimu kamar ka karkar ka dauka kamar for community ground eh, kamar ina so in ce wai su al'umma suna zuwa wajen ku su ce ai ta radio ne muka je muka je wannan sako kuma mun bi wasu suna nan suna suna saurari ma sai a kira musu cewa ne mun ji ka radio mm. gashi nan kuna cewa gashi a zaman lafiya gashi abin da ya kamata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ga tarbiyya ga yadda ke tashi ga daga uwaye suke tashi daga duka abin da muke a radio nan muke diban nan lokacin na san mutane direct ma suna saurari radio ma suna kira musu ce ya na ga ji ka gashi gashi gashi abin da kuke yi yana da dadi kwarai kuma ka san radio inda mutum bai ta inda alan guru ya ce mm. radio yana ta yanzu ka dauka zonki muna yin sai tana bakin ruwa na ko mu bute ba inda ga sarari fanni radio ko mi ji suke mm. mu ce ma mutane wannan abin da yake ba daidai bane mutane su koma a gama kai a zamna a yi a zamna a saurare juna a yi aiki mutane su san in abin da za a yi ko ka hakan da matasa wannan duk mm. abin da ke tashi ka san yanzu matsalar duka matasa ne matasan nan muna kaman kaman kaman gwamnati ce su koma yanzu a sai mun su ce su ce su kowa da kowa ya koma a zo a zamna a yi shawara ya a bi hanya guda a samu ma matasa aiki a samu a yi zaman lahiya duk wannan duka radio ne muke faɗi kuma suna ji kuma mutane suna amsa suna kira mu su ce a yanzu mun je mi za a ba mu a ah, gashi gashi akwai su yanzu don shine mutane project da suna suna wani formation professional kuma daga nan ba ma radio bayan ci radio mangari an sun dauka abun nan sai dai suna suna sama radio regional daga wani su ta radio da zamu sake shi suna mm. kira mu suna gaya mana nagode eh, eh, eh, tun tunda muna batun taka rawar da radio ko kafofin watsa labarai suke kawa a cikin wannan kasa tamu barin dawo gare ka malam bulama are kacalu kacala shin za a iya cewa radio tana zama wata hanya ta rayuwa ga al'umma shin kana ganin radio tana taka wannan matsayi da ake son a bata? To, eh, ana ganin gaskiya eh, tana taka wannan gurin eh, in ka cewa yana kawo sauyi a cikin rayuwa a ce ta rayuwa radio. Tunda yau a fannin radio yadda na kwatanta muku yau mu gane da cewar mutanen mu sun fahimci abu da yawa. Yau sun zama sun bar abubuwan da suka na da a dalilin radio sun koma ga hanya da yawa. Ganan mm. goma su ga hanya shi ya kama na abin na zaman lahiya na yau da kuke gani. eto eh, kamar eh, su mutane da suka ci wannan sako misali in na ɗauki misalin kawar fada tsakanin manoma da makiyaya mm. eh, ko kuma rashin biyan lanho ko karo mm. shin talaka suna zuwa janku su ce ga abin da suka ji kuma ga abin da kuka ci sosai a cikin aikin da muke tafiyar da radio mun je muna kawo cikin fadakarwa. ko cikin mobilization ke resource wannan da mutane muna musu magana kuma a zamani ma ba mu tace a gudun ma na ya su yi mana appeal ma cikin muna musu response a mm. cikin abubuwan don muna kwatanta musu muhimmancin eh, karo da abubuwa eh, da eh, karo kuma da yar da harkokin abin da zaman lahiya mutane muna sarar musu na ji ana cewa zamantan fale mu mm. mai ni a wani lokaci mun samu zaman fale mm. fale wanda kasan abu ne wanda yanzu ya fi da yara mu hanya wani lokaci suka fara abubuwan da ba haka ba mm. kamar kuka ce fale mi kuke <laughs> mi kuke so ku ce fale ki ma'ana eh, fale ki ma'ana akwai yara wanda suke nan wani gungun na matasa ne wanda suke zamna eh. su zamna a cikin su su sa suna shugaba eh, kuma shugaban nan duk abin da ya faɗi shine za su abin da ah, dai na tashi kamar fada ko ko sama fada ne amma wani fanni wani fanni ne eh, na fada ne tukun ta zuya wani fanni mm. wanda zai kawo tashi hankali mm. to wayanna muka samu da muka gane kuma da kafofin radiyon nan mun samu mun kashe mm. abubuwa da yawa ba ta samu ta yadu ba amma ni ma muka samu muka kashe magana na'am kenan yana abubuwan ka dauka ni in ce radio da alhamdulillah zuwan ta ta kawo mana alheri sosai mm. na gode gode eh, eh, wakilin sarki barin dawo gare ka eh, malam Eh, ari ligari eh, shin kungiyoyi kamar da suke aiki a cikin wannan eh, yanki na minisurwa shin kuna zuwa ku iske kamar kafofin watsa labarai 'yan jarida kuna tantamna tare da su kahin ku ta yadda ayyukan da kuke so ku yi tare da al'umma ko ko dai akwai ta hanyar da kuke bi ta daban eto dole ne kasan waɗansu ƙungiyoyi suna zuwa da proje suna da proje waɗansu ƙungiyoyi kuma don kansu ne suke tashi su tsara su yi tsarin tsarin nasu na aiki wani ya ce gashi na son tsarin in yi tsarin na waye ma mutane kai bari in je wurin rediyo in iske su in kwatanta musu ga tsarin da muke da ya za mu yi mu haɗa kai da mu da rediyo mu yi tsari mai kyau don mu waye ma mutane kai wani kuma zai zo ya ce gashi shi iya da lin budgetaire a cikin shi an yi zancen communication bisa harkan zaman lahiya ko bisa harkan tsaro ko bisa harkan waye ma mutane kai ya zo shi da radio su zauna su tantance su yi sa hannu a takarda guda don kuma 'yan radio da su wani lokaci za a gamu a zauna da su don a yi har aikin radio mm. wani lokaci su da kansu za su yi ko tiyatar za su yi ko kuma emission ce haka za su yi wata magazin ko wani micro program za su yi organize ko menene za su yi in emission public mm. ya kamata duka tare kamata a zauna a yi kai ka zo da kayanka ka san menene hinka mm. shi kuma shi ma iya da su sikin shi ma aikin shi ya kyau kuma ya san aikin sai ku haɗa kai sai ku haɗa hannu biyu sai ku yi aiki kullum ina tsammani in ka ɗauki initiative wanda suke aiki a cikin departament ɗin mai ne in ka ɗauki goma hudu suna da aiki da za su yi da radio don kenan ta hanyar su muke bi mu yi hulɗa tare da su mu haɗa hannu mu tsara abu kuma mu wallafa shi eh to a ganin ka eh, eh, kafofin watsa labarai wajen wajen da zaman lafiya a cikin wannan kasa ta mu da kuma cuɗayya tsakanin al'umma kana ganin radio ta taka muhimmiyar rawa a matsayinka na dan hula eh haka ne don vraiment radiyo ta taka eh, rawar da za a zo a gani mm. alal misali irin tashin hankali da ake yi kamar tsakanin makiyaya in ka ɗauka mm. to wani makiyayin yana tashin hankalin ne don bai san doka ba mm. wani irin dokar ne bai sani ba kenan akan irin wannan kawofin radio sun yi ta yin wake da suna sensibilisation sun ta yi maharori da taimakon waɗansu proje ko da kansu da kansu da kungiyar farar hula an yi ta yin maharori maharori su 'yan talakoki na daji sun shurara wani zai ce a kenan ni dama ba a bisa hanya nake ba tun da ga dokar ni ban san dokar ba kamar yadda shi manomi ga lokacin da ya kamata ya saki gona ya bar su makiya su zo su eh, bar da gudun su ciki kuma babban matsala ma da aka samu kanshi a nan akan ana aiki da rediyo sosai bisa tsakanin makiyayi da makiyayi mm. ka zo a'a ba za ka sha ruwa a rijiya ba rija wannan namu ne baka sha ruwa ba Don sai na sha akan haka akwai rigingimu da an yi eh, kashin kai da yawa a kasan difa a bisa wannan to yanzu da aka zo aka aiki da rediyo aka kwatanta mutane shi rijiya na gwamnati ne ruwa na gwamnati ne mhm. kai ma in ka sha sai ka ba amma kuna da dokokinku mhm. dokokinku kaza kaza shi ko da ya zo ya kamata ku ce mishi ga dokokin da kuke da mhm. in ya ce bayar da dokokinku ba zai yi to a lokacin kuma bai kamata ba a ce ba za a yanke hukunci ba akwai ma'aikata kana da waya kana da wale da za ka kira masu iko ka ce gashi kaza sun zo sun ce da karfi za su yi don kai dai ka rige kayi sinyalman inka in ka sinyalman inka kenan dole su kuma za su zo a waye ma wannan in kai shi ma ya sha amfana a yi amfani daji guda. Na gode, Malam eh, Ari Ligari, bari dawo gare ka Malam Girma Ari. Eh, an san da wannan kasa ta ta Nijar domin karfafa wato aikin gidajen rediyo akwai ta hukumar CSC eh, wato da ke kula da harkokin sadarwa. Sannan baya ga akwai ma'aikatar watsa labarai. Shi haka ke ganin waɗannan bangarori na hukuma za su yi domin karfafa aikin gidajen rediyo ta yadda za su ta yadda ayyukan su na yau da kullum domin al'umma domin zaman lafiya to lalle dai eh, abin da zan ca dangance da cc conseil superior la communication ya zamanto eh, duk shekara kamar yadda misali an ka ɗauko studio kalangu mm. gashi duk shekara kuna kewaya kuna forum kuna deba kuna komai to fisbillahi sai mm. tana ɗan negligent aikinta mm. yanzu misali mu a region din difa sai sai a suna ne muke jinta fis billahi ba su cika aikin su yanda ya kamata tsakani da Allah ban gane ba kamar ba su ta yadda ziyara kawo su aiko wakilai sana ta yadda za su ga yadda kuke ta yadda ayyukan ku ta yadda su kuma yadda ta kamata su ba ku karfafa muku eh, ko da wani horo ne ta yadda za aiki zai yi kyau yawa kaman ya zaman to conseil superior la communication ta dauki waɗansu yawuni tana dan eh, zagaya tana dan eh, kewaye 'yan gidan radio animateur da technician da responsable tana dan su ko mai ne ana musu horo eh, shekaru zuwa shekaru hakan ga zai sa dai gidajen radio za su samu kuzari su yi aikin su yadda ya kamata mm. wannan kira kenan kake ma ita hukumar ta sadarwa ta csa ta yadda za ta kawo muku tallafi na ko horo na ko tallafi na kaya ta yadda za ku da aikin naku na isar da sako a matsayinku na masu shiga tsakani ko kuma a matsayinku na wata gada shi dai abin da zan kiran da zan yi ya kamata conseil superior de la communication mu radio 202 ne radio communautaire a cikin kasar niger. Da ya zamanto a ce duk ko shekara ne, ko shekara biyu zuwa shekara biyu ne su zanki zagayowa, ko su zanki eh, invitan responsable ko technicien ko animateur ana ta yi musu oro. Shin wani kalubale ne kuke cin karo da su wanda eh, suke hana ruwa gudu wajen tada aikin naku? Abin da yake hana ruwa gudu misali in ka ɗauka radio communautaire ai muna da kungiya. Muna da kungiya sai Enracom. Mm. Ya kamata CSC da haɗin gwiwan CNC Eh, coordination national a haɗa gwiwa tare da su ya zamanto a samu gada yadda ka haɗi. Eh, kamar kuma ina so in ce kamar su 'yan jarida ana za su ta wajen hukumomi ba su samu wata matsala ko a ƙi ba su labari sun da yawancin a nan wannan ƙasa mu matsala 'yan jarida suna cin karo da ita na in za su ta neman labari ba a ba su dama su je su samu labari. Fi su billahi misali an ka ɗauka yanzu mu a komin ɗin maini hmm. ba mu da matsala da komin ba mu da matsala da prefecture ba mu da matsala da sarakunanmu na gargajiya hmm. tunda suna amfani da mu kowane lokaci misali yanzu yau da sahi muna nan radio zamne mm. yan environment za su fita turne bisa aikace-aikace da sun ka yi eh, bisa yaki da hamada mm. sai da sun ka ɗauki animatar wanda zai ta yi tare da su ya yi filme kuma ya ɗauki son a zo a tantance kuma sai a sa a wallafa jama'a su sha to kenan vraiment mu ba mu da matsala tare da ma'aikata ke sa suwa na fannin gwamnati ko sarakunan gargajiya ko tare da talaka gaskiya ba mu da matsala eh, to ya kake gani yanzu su gidajen rediyo ko kuma kafofin watsa labarai za su ci gaba da karfafa wannan aiki nasu na wayar da su kan zaman lafiya da kwanciyar hankali to lalle abin da zan ce eh, muna da sari kaman a ah, duka gidajen radio communautaire na kasan difa yanda dazu sg eh, ya faɗi akwai flash na musamman labaru dangance da zaman eh, talaka fannin kwanciyar hankali muna anime sosai bisa wannan kuma animatar suna zuwa sirle terrain wani wajen ana iya zuwa wani wajen ba a iya zuwa sai ran kasuwa waɗanda suke lungu bakin ruwa in sun ka zo gaskiya mutane suna kokari animatar suna kokari technician suna kokari to eh, misali sj ina ganin da yake lokaci eh, yana harara mu eh, wani kokari wani gudunmuwa ce za ku kama gidajen rediyo kan wannan kokari da suke muku na isar da sakonnan ku musamman a bangaren zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban al'umma muna gode musu kwarai fa su gudumin da muke ga inda su abin da suka kama maka aiki tare da su inda muka ji dadi inda aka waya ma kan al'umma wannan guduman mu kullum don shine muna wani bi in partner sun zo muna tambayan partner da Allah su taimaka su samu inda suke taimaka ma mu sauran abubuwa radio wani radio privé na su ma su su a ringa taimakon le radio communautaire na tunda mu shine kafa mu shine bakin mu mm. tunda yanzu ka duka yanzu kun yi zancen to yanzu su yanzu ba suna yi harkar nasu na fonde da la presse ba don mm. ba su sama radio communautaire su sama na su ma su ba sa su ciki mana radio communautaire ma tunda can kuma critère da suke bi suna kamar su critère suke bi akwai takarun da radio privé da wani sauran suke gama sai kawo akwai radio communautaire ma su ma a sa su cikin gasar nan su ma samu wani abu a kama musu ko su koda koda koda koda material ne ma koda formation kin ajan kin su ma tunda wayan da suke cikin radio communautaire kina kusa yawanci duka sai dai volunteer wanda sun sa kansu ne ba biya gare su ba kenan normalan fondin da la presse kina shi ma a sa su su ma su ji dadi mu ma kenan sun yaka sun taimaka ma gwamnati sun taimaka ma al'umma sun taimaka ma sun yi taimako taimako kowa da kowa. Na gode, amma eh, tambaya ta karshe ya kake ganin radio za ta ci gaba da kasancewa eh, wata gada? Radio ya yi babban aiki tunda tsakanin yanzu mutane in da ka dauka samari da mutanen gwamnati da sarakunan gargajiya da da suke can da gama muke mu yi da ba mu bude ma kan samari mu bude ma kan al'umma mu ce zan ba abin da ya zama lahiya ku zo mu zamna tare kai kasan mu gaba mu kai kwamitin mu gaba daga fannin radio kinan wasu kowa yake ji abin da yake wakana kuma yanzu alhamdulillah yanzu ka dauka yanzu in ka dauka akwai canji yanayi kwarai ma mm. daga wuri saboda zama lahiya zama lahiya yanzu tukun na mai yanzu ba matsala komi dare muna tashi muna kwana muna tashi muna kwana ba wata matsala yanzu duk a fannin arewa ne eh, a gurguje a gurguje eh, bula ma akan ce zaman lafiya hai zama dan sarki eh, shin ya kuke ganin wannan gudunmawa da sarakunan gargajiya suke kawowa wajen tabbatar da zaman lafiya ta aiki tare da kafofin watsa labarai to alhamdulillah lalle kamar kamar da ka annabi eh, zaman lahiya zaman zama dan sarki aka ce wani gurin ma yahi sarkin ba zaman lahiya kenan ni abin da ke da zaman lahiya sai da zaman lahiya ne za a yi za a samu a yi abin da ake so duka don cikin tahiyar da muke da harkar radio gaskiya mu ce alhamdulillah eh, mun tambayi radio ya kawo mana abin ko kuma wani sai su ma suna zuwa waje muna ba su labarun da zai kwantar ma mutane hankali kuma muna muna zuwa mu zamna mu yi tsakanin muna ta ba surtu bisan kamar yadda SG ya faɗi a kusan da mutane in kaga sojin ma sun gani suna abun kiyama ne a wajen su eh. suna gudu eh. basa su yi fulla iri wayannan abubuwa ya sa yanzu akwai kungiyar da muka sa sarkin yana nan su jankin suna nan kowa yana ciki dai a ce wanda dai civil da militar su samu su dan tsakanin su ganin da ka gani soji dan uwanka ne ba wai abun gudu bane tunda ya zo ne da ya maka sauro ina cancanta minimum kin information ka basu irin wani abubuwa a bisa nan mun samu mun ci gaba sosai kuma sarakuna dama ai yin su wani bai ya faru abinda muke wani su Allah ne kawai ya sani na'am tunda tsakanin mu talaka eh, kuma na eh. radio wannan kan muna yi sosai yana eh, yana rayuwa dole sai da dai radio dole ne dole ne wannan hakika nagode mm. eh nagode nagode malam ari ligari wannan sako gare ka wannan kira gare ka game da wannan kokari da gidajen radio suke yi musamman zama tare da ku ma a bangaren kungiyar farar To, ni kiran da zan yi kira ne na su rediyo da ma'aikatansu surtu kuma da ma'aikatansu da eh, ma'aikatansu da shugabanninsu su san cewa da ita rediyo tana iya sa tashin hankali a minti guda ya mamaye ƙasa ga baki ɗaya. ko kuma tana iya kawo zaman lahiya a minti guda kenan su yi nazari yadda suka ce suna nazari da duk wani labarin da za su faɗi a ƙara yin nazari bisa labarin da ake faɗi surtu a cikin zaman da muke mu a ƙasar difa wannan yanzu kuma a san wane ne za a miƙa ma mikro ya magana tana yawa ka miƙa mutum mikro ya yi magana kai baka kai baka je ka zauna kuma ko takardun ya tantance aka shurara aka yi kufe ka je ka bari magana in ya tahi kaga laifin rediyo ne kenan responsibility babba rediyo gare su kenan kowane ne magana ya kamata wannan magana ko baka ba a zauna su diba shi su da kansu su yi lissafin wannan magana in muka bar shi ya hita me zai zamanto an aka gani zai babun ba zai jawo magana ba kamar yadda dazu gare mai faɗi yake cewa sai sun zauna sun diba sun gani to a ƙara ƙoƙari bisa ƙoƙari don a san wani irin labari za a bari fita. Duka duka da haka ne zan ce muka kawo ƙarshen wannan muhawara ta mu ta yau wadda ta shahi wacce gudunmuwa ce kafofin watsa labarai a cikin wannan ƙasa mu za su kawo wajen ƙara ƙarfafa kwanciyar hankali tsakanin al'umma da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu abinda za mu riƙe shine dai na cewa a kowa duka waɗanda suka zo a cikin wannan mahara sun yi iman da cewa radio tana taka muhimmiyar rawa wajen kwanciyar hankali da kuma isar da sako na hukumomi da kuma isar da sako ga dukkan bangarori daban-daban masu ruwa da tsaki domin ci gaban wannan ƙasa tamu domin zaman lafiya domin eh, zamantakewa mai karfi tsakanin al'ummomi ya kamata a suma gidajen rediyo a kara ci gaba da karfafa su ta yadda za su da aikin su yadda ya kamata ya kamata rado ta dawama domin kwanciyar hankali domin ci gaban wannan ta tamu ta Nijar malaman da suka dafa mana wajen gabatar da wannan mahara na samu girma ari shugaban wato radio mangari kuma mamba na kungiyar nan ta masu gidajen rediyon karkara eh, sannan kuma na samu malam tahiru musa secretary janar na ofishin magajin garin mai nasarwa na gode allah ya saka da alheri eh, sannan kuma na samu wakilin sarkin mai nasarwa bulama are kacallu kacalla na gode allah ya saka da alheri eh, sannan kuma na samu malam are ligari shugaban wato kawancen kungiyar fara fararen hula sai sai wade na gode Allah ya saka da alheri ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara nake ce da ku a huta lafiya sai wani sabon cikon.